Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Barka dai malam. Yau barka dai. Kaga fa kana jin daɗi. A to ke haka ai sai da enjoyment. To dama ina son tambaye ka wani abu ne. Tamba kuma yana cikin wuta? Eh tambayoyi guda uku zan maka idan har ka amsa min tambayoyi na daidai kana da katin ɗari biyu. Eh? A da Allah mu ban magana wasa da gaske yake ko wasa? A da gaske nake malam. Bai ubannan ki sai zan yi soft kenan. A <laughs> kafin dai kai subscription din sai ka amsa fa. To shikenan tambaye ni. To malam da Allah wani shekara Najeriya ta sami yancin kanta eh a wace shekara Najeriya ta sami yancin kanta a ah, ba yancin kai sai ka ce ba dan kasa bane a 1960 1960 eh, to a waɗansu waɗanne mutane da suka jagoranci Najeriya har Najeriya ta sami yancin kanta what Katin ɗari biyu fa malam. Ya tambaye kin zo mai ita wannan ne unexpected amma zan iya duba google what akwai su buhari eh, eh, a'a <laughs> babu uh, kenan baka ci ba tambaya ta uku menene sunan mataimakin gwamnan jihar kaduna what wannan mm, ina zuwa <laughs> bantes malam na gode a ci gaba da cin nama ko ban ci ba